rahim Akwai ƙura. Babi na 12. Miƙewa ya a fasace yana fitowa daga shagonsa na kasuwa. Ko kulle shagon bai yi ba ya ce wa sai ya kulle in an jima ya kamo hanyar gida, idanuwansa ko gani ba yi. Ita ma Aisha a nata ɓangaren tana zaune tana ta taga an turo mata wannan bidiyo, ita ma an yi mata rubutu irin na Khalil a ƙasa, sannan aka ce mata har waya suke da Habib da Fa'iza suna haɗuwa a wani wajen suna su wani kishi ne ta ji ya taso mata, me yasa Fa'iza da Habib za su aikata haka, to yaushe ma hakan ta faru don ita iya su aka turo mata banda wanda Fa'iza ta miƙo masa abinci, tuni ta ji wani irin jiri na ɗibar ta. wato Fa'iza ita za ta yaudara su ci amanar ta ita da mijinta, da sauri ta miƙe tare da nufar gidan Fa'izar, ko tsayawa ba ta yi saka mayafi ba. Fa'iza na zaune tana karatun Alƙur'ani ta ji ana bugo gidanta da mungun ƙarfi. sauran kai aya ta yi ta rufe ta ajiye sannan ta nufo suran. Tana zuwa ta ce waye, muryar Aisha ta ji tana faɗin ni ce ki buɗe mun Da sauri Fa'iza ta buɗe don a tunaninta ko wani abin ne ya samu Aisha. Fa'iza na buɗewa Aisha ta wani bugo ƙyauren da ƙarfi. Da sauri Fa'iza ta ja baya tana cewa, Inna lillahi lafiya kuwa Aisha? Aisha tana fitar da wani huci ta kalli Fa'iza ta ce ban sani ba. Sannan ta miƙa wa Fa'iza wayarta tana faɗin yaushe kika fara alaƙar banza da mijina. Fa'iza hannunta har rawa yake wajen duba wayar tana maimaita kalmar inna lillahi. Duba bidiyon ta shiga yi. Tabbas ita ce da Habib sai dai wannan bidiyo ɗin randa ya zo ya amshi abincin Aisha zai kai mata asibiti aka yi shi. Fa'iza na niyyar magana sai kuwa ga Khalil ya shigo yana wani irin mazurai, kafin ya kai kallonsa ga Fa'iza yana faɗan sannu mace amana wato halayen naki na baya da kika daina shine ne kike son dawo min da su, to wallahi ba zan ɗauki wannan cin amanar ba, dole in ɗauki mataki a kan ke da kwartan naki. A take Fa'iza ta fahimci shi ma fidiyon da Aisha ta nuna mata shi ya gani. Aisha ta wurce wayarta tana faɗan. Wallahi ban taɓa kawowa a raina za ki aikata haka ba Fa'iza. Na baki yarda ɗari bisa ɗari amma ashe ke ba haka kika ɗauke ni ba. Fa'iza da ta idanuwan idanuwanta sun fara hawaye saboda ta gano ana so a raba su da Aisha, shi yasa aka yi haka Cikin muryar kuka ta fara magana ban ga laifinki ba Aisha, tunda har mijin da nake tare da shi shi ma ya yarda da zan aikata hakan. Bayan iyayen da suka haife ni, ina ga duk duniya ba mutumin da ya kamata ya yarda da ni sama da kalil sai dai kashi shi ma gashi ya kasa yarda da ni, alhalin ya san wacece ne. Aisha ina so ki sani, wannan anguwar a cikin maƙiyana nake gaba da baya. Na san za su iya haɗa komai don kawai su tarwatsa alaƙar mu ne da ke. Sannan kuma shi kalil dama sun saba gaya masa abu baya bincike yake zartar da hukunci. Tabbas na san da ciwo a ce ka ga an turo maka irin wannan bidiyon. amma wallahi tun da nake ba wata alaƙa ta ta haɗa ni da mijinki. Wannan bidiyon an yi shi ne ba tare da sanin mu ba. Ranar da kuka je asibiti ya zo ya ansar miki abincin da na yi miki. Sannan dariyar da kika ga na yi lokacin da ya sanar da ni cewar kin samu juna biyu shine na ji farin ciki har ne dariya. Amma idan har ki yadda ba Aisha, na yadda ki ɗauki mataki a kaina wanda kika ga ya dace da ni. Da na jikin Aisha da Khalil ya sanyi tare da jin wata kunyar Fa'iza. Ita kuwa Fa'iza cikin gida ta koma tana kuka tare da faɗin. Ya Allah wannan matar da take ta burin gani na a masifa. Allah na roƙe ka ka yi min maganinta da gaggawa. Kuka take sosai don tabbas ta san ba wanda zai aikata mata haka sai a tuni, wacce ba ta ƙaunar zaman lafiya. Khalil ya kalli Aisha sannan ya ce, ke ma irin bidiyon da aka turo min aka tura miki Aisha ta miƙa masa wayar nan ya duba ya ga ba ɗaya ce aka yi amfani da ita, take jikinsa ya kuma yin sanyi. Tabbas yana da laifi da har ake samun kofar da ake sa shi zargin matarsa. Nan ya duba Aisha ya ce lalle zan bibiyi wannan lambar don gano wanda ya aiko mana da saƙon nan. Fa'iza ya gani sanye da hijab ta fito tare da nufar hanyar fita daga gidan. Da sauri Aisha ta riƙe ta, shi ma kalar ya yi saurin rufe gidan. Dubanta Aisha ta yi sannan ta ce ki yi haƙuri wallahi sharrin shaiɗan ne. tare da kuma kishi da ya rufe min idanuwa. Na san ban kyauta miki ba ko kaɗan. Don Allah kar hakan ya yi sanadin rushewar abotarmu. Kuma in sha Allah daga rana mai irin ta yau ko me za a turo min ko a gaya min a kanki ba zan ƙara yadda ba. Fa'iza ta yi wani murmushi sannan ta ce ba komai Aisha ya wuce. ai ko ni ce hakan za ta iya kasancewa da ni, amma tafiya ta ba don a ki zan tafi ba, sai akan wanda nake karkashin sa kuma ya gaza sanin wace ce ni har yanzu, shi yasa nake so na yi nesa da shi don in bar shi da waɗanda ya fi yarda da su. kalal da sauri ya rugo hannuwan Fa'iza yana cewa, Haba, kin san san ki da kishin ki shine yake ja min wannan abin, amma dan Allah ki yi haƙuri daga rana mai irin ta yau, na yi miki alƙawarin ba zan sake yadda da komai a ki ba. Fa'iza ta share hawayen idanuwanta sannan ta ce, "Hakan shi ne so Khalil, duk wanda ke son ka, ba zai taɓa yarda za ka yi wani abun ba da bai kamata ba, ko da ya amincewa wanda ya gaya masa hakan, kai ba zai kama ka da laifin hakan ba, bare kuma a ce mijin da yake tare da matarsa ai a ganina sai ya fi kowanne mutum sanin halayyarta. Kalil ya sa hannu ya share mata hawayen idanuwanta kafin ya janyo ta jikinsa. Tuna Aisha ta fice don ta ga Kalil kwata-kwata ya manta da ita a wajen. Ai kuwa da ƙyar kalil ya samo kan fa'iza suka koma jikin gida. Sa'a na yau ake yin taron sunan murja kuma dama yau suka yi za su je gidan sunan. na gidan murja ya ɗinke da 'yan uwa da abokan arziki sun yi gurub-gurub sai shan hira suke. Anty ba da Anty Firdausa su ne masu gyara hanji suna hira, ita kuwa Hajiya Murja mai jego uwar Abdullahi tana ɗaki ta sha kwalliya, tana rungume da ɗanta. Sai dai kwana biyu tun da ta ga 'yan ƙungiyarsu sun daina shigowa duk ta bi ta damu, don tun ran da Anty Suwaiba ta yi musu wannan abin ba su ƙara zuwa ba. Ta san wannan shirin da suka yi wataƙila wani matakin Anty na take shirin ɗauka a kanta. Tana tsaka da tunani ta ji muryarsu don tabbas ta san su ne. Anti Suwaiba tana ganin shigowarsu a tane da tawagarta ta tsaya tana kallon su. Duk 'yan gidan suna idanuwan su ya sauka kan tawagar Atine. Daga shigowarsu suka nufo wajen da su sa'anta Suwaiba suke gyaran hanji. Suna zuwa suka ce ayya ba mu karaso da wuri ba mun bar ku da aikin da mu ne ya kamata mu yi. Wani kallo anta ba ta yi tare da cewa tun da ku ne dangin ubanta ko kuma dangin uwarta ai dole ku zo aikin hanji. Kallonta suka yi sannan suka ce haba antinmu Babu ɗaya, kawai dai wannan aikin namu ne mu 'yan ƙungiya. soya ba ta miƙe tare da cewa, Anty Firdausi miƙe ki ba su su yi tun daga iyayenmu nan su Goggo Hansai. Anty Atine ta matso kusa da soya ba ta ce, haba baiwar Allah, duk abin fa bai kai ga haka ba. Tun ranar nan kike mana wulaƙanci akan mun zo sabgar 'yar uwarki. mai ja wacce ta fito a lokacin daga ɗaki don tana jin abubuwan da suke cewa, gudun rigima ta yi saurin fitowa. Tana zuwa ta ce, sannan ku da zuwa ta na ku shigo. Anta'at ne ta kalla Murja sannan ta ce, Murja a lokacin da kika shigo kungiyar mu dole muka yi miki kika shigo? Murja ta girgiza kai alamar a'a. Sannan da kika shigo ciki sai da muka gaya miki dokoki kuma kika ansa kafin ki zauna. To muna so ki shaida wa 'yan uwanki don suna mana wani banzan kallo. Sannan kamar yacce kika shaida duk wacce ta haihu a cikin kungiya mu ne muke yin aikin kwana bakwai. Har suyar hanji mu ne muke da hurumin aikinsa. Anti Suwaiba ta kalli shi sannan ta ce, To ni yayan Murja a yau din nan na cire ta daga cikin ƙungiyar ku. Ku fita ku ba mu waje. Anti Atana ta kalli Suwaiba ta ce ba sai kin kore mu ba za mu ta amma muna son ki bar wacce muka zo don ita ta ce mu tafi. ta ki fada ya kaure tsakanin Ai ko aka fara doke-doke. Anti Suwaiba ta shake Atana dan dama a kula take da ita. Kafin ka ce komai tuni gidan suna ya zama gidan fada. marja kuwa ta yanke jiki ta faɗi sakamakon wani naushi da suka kawo mata ba tare da ta sani ba, tuni wasu suka fasa ƙara ganin idanun mai jego marja a kakkafe ba ta motsi. an ta soya ba wacce ta shaƙe wa anta a tuna makoshi sai kakarin amai take. jan ana ihun marja ba ta motsi ya sa an ta soya ba sakin Atana ta nufi wajen 'yar uwarta. Ai kuwa anta Atana na ganin ta sake ta ta sauri za ta fice daga cikin gidan. Sai dai ina Sana'an ta Firdausa ta rufe gidan tare da kiran samar Murja wato mijinta, ta shaida masa ya kawo ‘yan sanda, ba tare da ya tsaya tambaya ba saboda daman Firdausa tana ba shi labarin samar Murjar, shi ya sa ko da ta kira sa bai tambayi lafiya ba, tuni shi ma mijin Murja aka kira sa aka shaida masa, dama yana kusa da gidan shi da abokansa cikin minti biyar suka ƙaraso, a lokacin ba a jima ba sai ga ‘yan sanda su ma sun iso, nan aka tattara su an Atani da ‘yan ƙungiyarta suka tafi da su. Ita kuma na aka yi asibiti da ita don ceto ranta, saboda jinin da ya tsinke mata yake zuba. Kafin ka ce me, tuni cikin unguwar ya dauka wai su ce an yi kisan kai, wai su ce an yanki mai jego. Ziyara wacce ta samu labari tuni ta wani sha'umin murmushi sannan ta shirya tsaf, ta nufi wajen 'yan sandan da aka ce an kai su a tuni Fa'iza kuwa da Aisha ba san me ake ciki ba, saboda gidajensu a rufe yake koyaushe. ba kuma wacce suke mu'amala da ita bare ta shaida musu, shi ya sa ba su san me ake yi ba. A can dibishan ko ta ne da ta bayan kanta aka tura su, nan DPO ya ba da umarni a zane musu jikinsu kafin ya zo ya ji ta bakin kowanne, ai kuwa wasu 'yan sanda guda uku tuni suka ɗauko kulkinsu, mulmula-mulmula, suka nufi ta ne suna zuwa ba su yi wata-wata ba suka rufe su da duka iya ƙarfinsu. Ai watanni 'yan kungiya suka fara kuka tare da ba da haƙuri, Anta'at kuwa da farko sai ta wani da tare da shirin basarwa, a da wani ɗan sanda ya sai ta wajen ta ya doka mata kwalkwil, tuni ta gantsare tana faɗin wayo Allah”, ai ya ci gaba da narka mata tamkar ya samu ƙarfe, ba shiri a tune ta buɗe murya ta fara ihun neman ceto tare da ba da haƙuri. DPO ne ya fito ya kalle su ɗaya bayan ɗaya sannan ya ce, "A dakata da dukansu." Zama ya yi a kan wata kujera yana duban su sannan ya ce, "Yanzu ba mu yi muku komai ba sai mun tabbatar da lafiyar mai jego sannan za mu san irin hukuncin da za mu yi muku." Waya ya ɗauko ya kira mijin Murja ya sa handsfree yana cewa, "Ya jikin matar taka yanzu?" Daga ɓangaren Mustapha ya ce yanzu haka tanda suka shigar da ita ɗakin emergency har yanzu ba su fito ba. DPO ya ce, "Subhanallahi." to Allah ya bata lafiya. Da amin Mustapha ya amsa sannan ya ɗora da cewa, DPO ina so don Allah ka sa a yi wa matan nan dukan da kamanninsu ma sai sun manta a junansu. DPO ya ce kar ka damu, daman yanzu na sa aka tsaya da dukansu saboda in ji lafiyar matar taka. Mustapha ya ce wannan matan da kake gani ba matan arziki ba ne, don haka ko mazajensu sun zo beli kar ka ba da su, duk da na san ma ba wacce mijinta zai zo saboda ba matan kwarai ba ne, sannan DPO a cikinsu akwai wacce ita ce shugabar kungiyar tasu, sunanta Atine, ina so dukan da za ka yi mata ya fi na kowa, don wannan ita ce annoba babba a cikinsu. DPO ya ce shi kenan an gama kar ka damu, yanzu zan sa a ci gaba da dukansu har sai sun daina motsawa. na sa'an ta na saka-saka kuka tare da ba wa DPO hakuri. tsawa ya daka musu lokacin ya kashe wayar sannan ya dube su yana cewa, "Wace ce Atini?" Nan kowacce ta yi zuru-zuru suna jin tsoron nuna ta. Wata tsawa ya daka masa sannan ya ce, "Ba tambayar ku nake ba, wace ce Atini?" anti na kuwa kowacce ta kalle ta sai ta yi mata alama da ido a kan kar su nuna ta, su kuma dukansu ta suke ji, don haka kowanne ya shiru suka kasa nuna ta. DPO ya miƙe tare da cewa tun da ba za ku nuna ta ba to za a ci gaba da dukanku har sai kun daina motsi. Ai kowace na jin haka suka saka kuka. Wata a cikinsu mai suna Ramatu tani ta nuna a tana tana faɗin wallahi ga ta nan oga. Wani kallo DPO ya yi mata tabbas sai a lokacin ya fahimci duk cikin wajen ta fi su shekaru. Tsawa ya daka wa a tana yana faɗin miƙe tsaye babbar banza. a tana jiki na rawa ta miƙe. Ai kuwa ya kira ɗaya daga cikin ‘yan sanda ya ce. maza ka yi mata dukan da za ta manta kamanninta. atana na jin haka ta shiga magiya da hada shi da Allah da Annabi akan kan ya yi haƙuri, amma ya shigewarsa ofis ɗinsa. yi kuwa wanda aka saka dukan Atine tamkar wanda yake jin yunwa aka ba wa nama, haka ya shiga dukanta. yi kuwa Atine ihu take iya ƙarfinta saboda azaba. Duk iya shegenta ba ta taba shan wuya irin haka ba, don ita sau da yawa ma ita ce ke ɗauko mutane 'yan sanda, ba ita ake ɗaukowa ba. Haka ta sha duka har sai da ta daina motsa jikinta. Su ma rufe su da duka aka yi, suka fara ihun neman ceto. A can asibiti kuwa, Murja sai da aka kusa awa biyu a kanta sannan ta farfado nan suka yi mata allurar barci don ta samu hutu. ya ba kuwa sai zagaye asibitin take tana ihun matakar ta rasa 'yar uwarta to tabbas sai ta kashe a ne, da ƙyar tafi dausi ta zaunar da ita tana rarrashinta, shi kansa Mustapha a ƙulle yake da halin da Murjar ke cike abin da yake ta nunawa Murja kenan akan wannan shegiyar kungiyar ta kiji ji, ga shi yanzu ana neman kashe ta a banza a wofi, don ko da an ɗauki mataki a kansu in har suka kashe ta ai dai sun cuce shi. Haka ya yi ta zagaye har likitoci suka fito suka shaida masa an samu an ceto Murja, handula suka yi baki daya sannan suka samu natsuwa, sai dai sun shaida masa yanzu ta samu barci duk abin da zai janyo hayaniya to kar a kusance ta da shi, amsawa suka yi da to, dukansu suna masu godiya da farkowar Murja, ziyara ce ta da bishan cikin takun isa. Tana shigowa suka fara wasa da tsokanar juna ita da ‘yan sandan wajen, dukansu ba wanda bai san ziyara ba a sannan uwa-uba ta yi soyayya da DPO sosai, daga baya suka rabu, shi ya sa duk suka santa Bayan sun gama gaisawa ta kalle su sannan ta ce, "Ina ogan naku?" Suka shaida mata yana cikin ofis, ai kuwa ziyada ta nufi ofis ɗin abinta ba tare da neman iso ba. DPO yana ganin ziyada ya miƙe yana faɗin, "Wato kin zo ki jaza min masifa ko?" Ziyara ta yi murmushi tana cewa, "Wallahi kai dai ka cika tsoro, sai ka ce ba folis ba." Murmushi DPO ya yi sannan ya ce, "Ai dole na ji tsoron matar soja. Kin fi kowa sanin waye mijinki, don haka dole sai da taka-tsantsan." To hi saurari. A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Mm-hmm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi Kar da yake ce mana ba ki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. Wanda suke sai da turaruka masu matuƙar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba. mu da din ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu. Duk duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surrati shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan za ki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lallai ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa kawata ai sai makin je sannan zaki tabbatar da lalle siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin marabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba Ɗari biyu da da ashirin shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana karai Siyan na gani mai da kuɗi gida, Muna maraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!